وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشين درسين همسن ترى آه، شرح خلاصة الترجيب دمك قبات رواه وتحديثا الترجيب والترهيب نال الإمام المنذري اللهم دوك كيوم الصرحمة za mu karanta hadisi na 84 zuwa 88 insha Allah daga shafi na 50 kuma wannan darasin yana dauke da bayani na biyu akan falalar kiran sallah an abi hurairata radiyallahu anhu an karbo hadisin nan daga abu huraira Allah ya kara masa yarda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي منظم الله ياتي إذا نودي للصلاة إذا أن يكره زواج صلى wannan hadisin ya zo da lafuza biyu idza nudiya salati kuma akwai izanudiya nudiya salati lissalati bisalati idan aka yi kiran sallah in ji annabi sallallahu alaihi wasallam adbara shaitan sai shaitan ya juya baya walahu duratun yana hutu yana gudu yana hutu me yasa yake haka hatta la yasma' ta'zin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan kada ya ji kiran sallah din baya so ya ce fa'iza ku biya al'adhan idan aka gama kiran sallah wannan wani lafazi yace fa'iza ni nida'a idan ya gama kiran sallah idan ladani ya gama kiran sallah aka bala sai ya dawo to shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayyana dalilin da ya sa shaitan yake hutu ba hakika idan an yi kiran sallah shaitan yana juyawa ya gudu to amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ba wai gudun kawai yake ba yana gudu sannan yana hutu me dalilin da yasa yake hutu manzon Allah bai faɗa ba illa lafazin da annabi ya faɗa kenan to amma malamai sun yi ta kokarin bayani game da dalilin da yasa shaitan yake haka zaka gani a sharhin wannan hadisin kamar misali sharhin badruddin al-aini a littafin umdatul qari wato sharhin sahihul bukhari a mujallar na biyar shafi na 111 yace a zahiru anna hadhihi al-gaya li ajli idbarihi saboda gudun da yake shi yasa yake hutu wannan wata fahimta guda ce saboda tsananin gudun da yake shi yasa sai ya rika yin hutu yana gudu wa qala ba'dhum wasu malaman kuma suna cewa zahiruhu annahu yata'ammadu ikhraj zalika da gangan shaidan yake yin hoto ɗin, da gangan yake akwai masu fahimtar haka imma liyashtagila bisa sama'i sauti saboda tun da ladan ya fara kiran sallah baya son ya ji kiran sallah din saboda haka sai yake fitar da wata ƙara da za ta ɗauke sauraronsa daga sauraron kiran sallan da ladani yake yi domin babu abin da zai raba shi da sautin ladani sai wani sauti saboda haka sai ya fitar da wani sauti daga jikinsa ta duburansa sai rika yin hutu da karfi yana tafiya saboda wannan hutun sautin ya ɗauke mar wancan sauti na ladani baya so ya ci so kaga kenan da gangan yake yi ba wai gudun kaɗai ya sa yake yin hutun ba amma akwai malaman da suke cewa gudun ne kawai shi da kansa saboda akwai riwayar da ta zo kamar yadda za mu karanta a gaba saboda haka yana yi ne liyashtagila bi sama'i sautin alladhi yukhrijuhu inda sama'i mu'azzin wato saboda idan ya fitar da wannan iska ta duburansa idan ya yi wannan hutun ƙarar da za ta hito za ta hana shi ya ji kiran sallan da ladani yake yi to ɗayan biyu ne wa imma annahu yasna'u zalika istiqfafan yana iya yin haka saboda izgilanci saboda ai duk wani izgili ko yake da iblis shine shugaban masu izgilanci gaba daya don haka idan aka ce shedan yana haka ne saboda izgilanci ga kiran sallah din nan ma ba kuskure bane haka ne yana iya yi saboda izgilanci ga kiran sallah shine sai eh, al-imam al-aini ya ce qultu kama zakarna az-zahiru innahu waqa'a bayanul gayati illa dai shi abinda manzon Allah ya faɗa tunda annabi ya ba mu amsa anan yace hatta la yasma'a ta'zina to tunda annabi ya faɗi wannan kaga kenan ba ma isgilanci ba ne me yasa shaidan yake fitar da wannan iska ta duburansa idan ya ji ana kiran sallah saboda ƙarar ta ɗauke mar ƙarar muryar ladan kaga annabi ya bada amsa hatta la yasma'a ta'zina wannan shi ya fassara hikimar da ta sa shaidan yake haka to sai mu ci gaba yace hatta iza suba bis salati kaga gudun da zai ta yi kenan ba zai tsaya ba sai an gama kiran sallah to amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan an gama kiran sallah fa zai dawo shi yasa yace aqbala aqbala ya dawo hatta idza suwa bi salati lokacin da aka yi iqamar sallah adbara sai ya sake juyawa kaga ya gwada cewar gudun sau biyu yake yi yayi gudu a lokacin da ake kiran sallah yayi gudu a lokacin da aka yi iqama saboda in ka dubi kiran sallah da ikama abubuwa guda ne abubuwan da duk baya so ya ji a kiran sallah akwai su a ikama to kamar al nawawi da yake sharhi tunda wannan hadisin muttafaqun alai yana sahihul bukhari kuma yana sahihu muslim al-imamun nawawi sharhin da yi yana juz'i na hudu shafi na Ya ce malamai sun ce inna ma adbara shaitan inda azan. abin da ya sa shaidan yake gudu idan ana kiran sallah ai mun karanta amsar ma a baya a wannan babin me yasa shaidan yake gudu idan ana kiran sallah mun karanta amsa ya ce me yasa li Allah ya baya son ya ji kiran sallah ba wai bai son ji kadai bane akwai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa me manzon Allah ya faɗa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine la yasma'u sautan mu'azzinu jinnun wala babu wani aljani da zai ji muryan ladan babu wani dan adam da zai ji muryan ladan sai manzon Allah ya ce wala shay'un ko ne. ya ji muryan ladan illa shahida lahu yawmal qiyama sai yayi ma ladan shaida a ranar tashin kiyama to gashi kuma shaidan ya zo ladan zai kira sallah kaga kenan idan ya saurari kiran sallar ladan to idan aka tashi a lahira shi kansa iblis sai ya ba da shaida ladan ya kira sallah to baya son ya ba da shaida din me zai hana shi ya ba da shaida tunda abinda manzon Allah ya faɗa la yasma'u sautal mu'azzin babu wanda zai ji muryar ladan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fara da jinnun wala insun ko aljani ko dan adam kuma gashi Allah ya gaya mana iblis kana min aljinni iblis yana cikin aljanu haka Allah ya faɗa cikin alqur'ani so kaga ya gwada cewa har shi kansa iblis sai ya bada shaida a ranar kiyama ga ladan ladan ya kira sallah saboda haka zai bada shaidar kalmar shahada to kaga abu ya ɓaci wanda yake bata shiriyar gaba ɗayanta ya zama kuma shi ne ma zai ba da shaidar kayi abin kirki to kaga shaidan ba zai taba yadda ba me zai hana shi ya ba da shaida ya yi wani abin da zai hana shi ya ji kiran sallah ɗin saboda haka sai ya ringa fitar da iska daga duburansa da ƙara ƙarar mu ba mu jinta amma shi yana ji wannan abu ne wanda yake ya shafi gaibi wanda manzon Allah yake ba mu labari saboda ka zai ringa fidda wannan hutu da ƙara mai tsanani ta inda ƙaran yake hana shi jin kalmomin ladani a lokacin da yake kiran sallah kuma wannan ya zo ta shari'in da malaman hadisi da yawa suka yi kamar da muka ce al-imam nawawi akwai al-imam badruddin al-aini sannan akwai al-qadi iyab don akwai malaman da suke cewa innama yashhadu lahul mu'minuna min al-jinni wal insi akwai malaman da suke cewa a'a kowaye zai ba ma lada ne shaida a kiyama ko kuwa muminai ne kadai gashi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jinnun wala ai ba wai sai musulmai kadai ba shi abinda manzon Allah ya ce wala shay'un ko menene saboda ka hatta kafiri idan ya ji muryar ladan to kafirin nan sai ya ba da shaida ga ladanin nan a ranar tashin kiyama to kaga in ka lura da wannan hadisin babu shakka yana nuna falalar kiran sallah tunda mutumin kwarai da na banza sai ya ba da shaida a kan ladani a ranar tashin kiyama to wannan akwai fahimtar malaman da suke cewa a'a kafiri ba zai ba da shaida ga ladani ba to in ka ɗauki wannan ya zama kenan kamar za ka ci gyaran manzon Allah tunda da annabi ya faɗa la yasma'u sautan mu'azzinu jinnun eh, wala insun wala shay'un wala shay'un kaga ya gwada ko ne ne ya ji muryar ladani to sai ya ba da shaida gare shi fa ammal kafir fala shahadata lahu suna cewa ai kafiri bai ba da shaida a ka'ida ta ta shari'a sai ya ce wala yuqbalu hadha min qa'ilihi lima ja'a fil athari min khilafihi alqadi iyad ya ce kaga duk wanda ya wannan korafi ba za a saurare shi ba saboda maganarsa ta saba ma ta manzon Allah abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ji sautin ladani sai ya ba da shaida a kansa وقيل إن هذا في من يصح منه الشهادة ممن يسمع وقيل بل هو عام في الحيوان والجماد وانا شيني غسكيا يا شافي دبوبي يا شافي دو wata halittar Allah duk halittar Allah da ta ji muryar ladan sai ta bada da shaida gare shi a ranar tashin kiyama wa Allah ta'ala ya khuluqu laha idrakan lil ladan idan ya fara kiran sallah to halittu Allah yana sa musu wata fahimta duka halittu da mai rai da mara rai yana sa musu wata wata fahimta na abin da ladan yake yi saboda a ranar kiyama su ba da shaida gare shi yana ba su aqlan wa ma'arifa hatta duwatsu da ƙasa za ka ɗauka ba su da hankali a lokacin Allah yana ba su hankali yana ba su sani saboda haka sun ma sallah danin da ya kira sallah sun san sunan shi da lokacin da ya kira sallah a daidai wannan gaba Allah zai ba su daman ɗauka saboda za su ba da shaida a kansa to shi ne imam nawawi yace inna ma yudbiru ash-shaytanu li idami amril azani ashe kenan shaidan yana juyawa ya gudu saboda me saboda kiran sallah yana da girma al'amarinsa yana da girma ta gala alaihi min qawaid at ka dubi kiran sallah da kyau domin kiran sallah ya ɗauki ƙa'idojin tauhidi gaba ɗaya ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah wanda gaba ɗaya shi ke shigar da mutum addinin musulunci izharu sha'airil islam sannan kuma ladan shi yake ɗaga taken musulunci ya ɗaga musulunci ta inda duniya za ta sani da mai so da marasa da wanda baya so zai ɗaga sunan allah tabaraka wa ta'ala ilanihi saboda ka sa akwai kasashen da ba su kaunar kiran sallah kuma duk inda kafiri yake bai so kamar yadda alkur'ani ya tabbatar sai dai an fi karfinsa kurum to ne shi ke wannan aikin sannan akwai malaman da suke cewa abin da ya sa shaidan ya juya baya ga cewar bai so ya ba da shaida ga ladan to sannan kuma liya asihi min waswasatil insani saboda shaidan ya sani ya yanke tsammani ba zai iya jefa wasu wasi a zuciyar ɗan adam ba inda ilani bit tauhidi idan kana cewa ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan rasulullah idan kana maimaita shi to ka riƙe garkuwan wasu wasi wannan kalmar ta fi ƙarfin shaidan saboda haka shaidan ba zai iya shiga zuciyarka ma ya maka saƙa ba kalmar shahada kuma haka ne saboda haka yasa in ka dubi hadisai da annabi yake magana game da maganin kalmar shahada zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarni da al-isti'aza neman tsari da Allah tabaraka wa ta'ala duk mutumin da zai tabbatar da kalmar shahada to yana samun garkuwa game da ta'adin waswasi na shaidan wa qawluhu to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta idza suba bis salati idan aka yi iqama hatta idza suwiba bis salati kaga sai ya bambanta da yanda yace idza nudiya lis salati adbara sai shedan ya sake juyawa wato lokacin da ladan zai yi iqama nan ma sai ya gudu at-taswib eh, bil iqama wa asluhu idan aka ce at-taswib saba daga saba bi ma'ana raja'a saboda me saboda muqimus salati raji'un ila nida'i illa du'a misali da farko ladan ya kira sallah sai sake komawa sai ya iqama to wannan komawar shi ake nufi da shi ake nufi da at-taswib wato shi yasa ake kiran iqama at-taswib kamar misali a littafin fiqh fa innal adhana du'a'un ila salati idan aka ce al-adhan kiran sallah kira zuwa ga sallah wal iqama du'a'un ilaiha aidan idan aka ce iqama fa kira ne zuwa ga sallah har yanzu to sai mu ci gaba da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta idza qada taswiba idan ladan ya gama ikama aqbala sai shaidan ya dawo hatta yakhtira shi wannan ita wannan kalma ta zo da kasara ta zo da gomma hatta yakhtira kuma ya zo da hatta yakhtira hatta ya khutira bainal mar'i wa nafsihi har ya dai ya sa wasu wasi shine ya khutura eh, ya sa wasu wasi bainal mar'i wa nafsihi tsakanin mutum da ransa saboda ka annabi ya ce idan kana sallah sai ka ga tunani ya zo maka shaidan zai taho ya jefa ma wasu wasi ya kula yana cewa uzkur kaza ka tuna kaza uzkur kaza ka tuna kaza lima lam yakun yazkur abinda da baka tuna ba sai ka ga in ka fara sallah shedan ya sa ma tunanin shi hatta ya zalla rajulu hatta ya zalla rajulu shine hatta ya sira shine ya zalla har sai mutum ya kasance la yadri kam sallah bai ma san adadin rakawo'in da yayi ba kaga dalilin wasu wasi kenan saboda shedan ya dawo hadisin nan yana sahih bukhari yana babu fadli ta'zin hadisin 608 kuma yana kitabu sahawi babu idza lam yadri kam salla thalathan am aw arba'an hadisin 2131 yana sahihu muslim yana kitabul masajid babu sahawi fi salati hadisin 2244 akwai riwaya da ta zo a sunan abi dawud wal yasjud sajdatayn asali ma dalilin da yasa annabi ya bayyana ya bayyana wannan saboda ya bayyana mana dalilin da yasa ake samun rafkan nuwa a sallah saboda haka annabi da yi bayani yace kun ga dalilin da yasa mutum yakan samu rafkan nuwa sai mutum ya manta raka'a uku yayi ko raka'a hudu ne to sai annabi ya ce a riwaya ta al-Imam Abu Dawud idan mutum bai tuna adadin abin da yayi ba wal yasjud sajdatayn wa huwa jalisun qabla taslimi sai mutum ya yi sujuda biyu kafin sallama kaga zai yi kabli kenan wanda annabi da kansa ya bayyana yana sahihu abi dawud hadisin 2026 fa amara man shakka da farko annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni idan kana sallah sai ka samu shakkan adadin raka'o'i me yasa aka samu wannan shakka sai annabi ya fara bayyana dalili saboda shedan da da ake kiran sallah ya gudu da aka gama kiran sallah ya dawo da za a fara ikama ya gudu da aka gama ikama ya dawo da aka fara sallah bai gudu ba saboda ka sai ta jefa ma shakka sai aka wayi gari baka ma san adadin raka'o'in da kai ba to abin na farko da annabi ya maka umarni shine arruju'u ila yaqini ka koma ga yaqini menene yaqini kamar misali mutum yana sallar yana sallah sai yana shakkan uku ne raka'o'in da ya ko hudu misali sallar isha'i shin ya yi uku ne ko ya yi hudu asali kuma ita isha'i raka'anta hudu ne to yaƙini ake so ka yi amfani da shi wanne ne yaƙini yaƙini shine uku ai kana shakkan na hudu ne amma ukun kana da yaƙini a kai to sai ka yadda uku ne ka yi wannan shine ake cewa albina'u alal aƙalli ka gina sallarka akan mafi ƙarancin raka'o'in da zuciyarka ta raya ma bil bina'i alal yaqini domin wannan mafi karancin shine yaqini gare ka babu shakka akai na hudun ne kake shakka akai to sai ka jefar da na hudun shine tarhu shakki ka jefar da cewar kayi a hudu ne ka dauka uku ne to sai ka ƙara ɗaya idan ka kara ɗaya yanzu ka gaba ka shakkan kayi a hudu sai dai tunanin ma kayi ƙari to sai manzon Allah ya ce kar ka kar ka yi sallama sai ka yi waɗannan sujuda shi yasa ya ce wali yasjud sajdataini wa huwa jalisun qabla taslimi kaga kenan sujudun da za a yi qabli ne ba badi ba wannan bayanin manzon Allah da kansa yayi filla filla kuma kafin annabi ya bayyana mana sababin rafkannuwa a sallah shine ka wannan bayani kaga kenan hadisin yana ɗauke da ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana dalilin da yasa ake samun rafkannuwa a sallah saboda shaidan da wannan zaka ga sharhin sa a littafin zadul ma'ad na ibnul qayyim al-jawziya yana juz'i na farko shafin 291 kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wannan hadisi hatta ya zalla rajulu hatta ya zalla rajulu wato shine yasiru har sai an waye gari mutum ya zama ya manta ma adadin raka'o'in da yayi amma akwai riwayar da ta zo hatta ya billa hatta ya billa ya billa mutum ya ɓace wata yamman gaba ɗaya tunanin abin da ma ya aikata ɗin ya ɓace mara mutum ya kasa ganewa to za ka ga waɗannan riwayoyin sun zo daban-daban a cikin hadisin da aka samu misali akwai riwaya ta farko ta zo idanu salati wannan riwayar ita ce wanda malami ya kawo a littafin sai akwai riwaya ta biyu kuma idanu bis salati Wakilahu masu sahihu. kowace riwaya ta inganta daga manzon Allah saboda ka in ka dubi alkur'ani ba za ka ga alkur'ani ya zo da biyun nan nudiya lissalati nudiya bis salati ta ina za mu samu in ka dubi suratul jumu'a eh, aya ta tara suratul jumu'a iza nudiya lissalati min yawmil jumu'a iza nudiya lissalati min yawmil jumu'a kaga ya dace da riwaya da ya kawo anan kenan sannan kuma in ka dawo suratul ma'ida aya ta takwas fa wa iza nadaitum ila salati kaga kenan ya gwada cewar ba lis salati din kadai ke tabbata ba hatta bis salati shi ma yana dacewa da ayoyin alkur'ani don haka yasa a riwaya ta alimamu Muslim ya zama an samu riwaya da ta zo da wannan lafazi saboda haka in kana duba hadisin zaka ga wata riwaya ta zo da lis salati wata riwaya ta zo da bis salati wannan duk ma'anarsu guda ne wato idan ladan ya yi kiran sallah shaidan yana gudu haka nan kuma idan ladan ya tada ikama wannan ikamar ita ce at-taswibu a nan domin kalmar ta at-taswib ba ma'anarta guda ba ne in ta sashin hadisin manzon Allah zaka ga a wasu hadisai at-taswibu tana ɗaukan wata ma'ana amma a nan wannan ya zo ta bayanin alhafizul iraqi a littafin tarhu tasrib yana mujallal nabi shafin 197 ya ce a taswib al-muradu bihi hahuna iqamatu salati abinda ake nufi a nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta idza qabat taswiba koko ya ce hatta idza suwiba bi salati adbara idan za a ta da iqamar sallah sai shaidan ya juya me ake nufi da suwiba sai ya ce abinda ake nufi shine iqamatu salati dalili kuwa domin riwaya da aka samu ta al-imamu muslim yana babu fadlil azani wa harabi shaitani inda sama'ihi hadisin 389 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna shaitana idza sami'a nida'a kaji yanda riwaya ta zo a sahihu muslim inna shaitana idza sami'a nida'a bis salati kaga bis salati maimakon yanda ya zo a nan idza nudiya lis salati idan shaitan ya ji an yi kiran sallah a hala lahu buratun sai zamanto yana yin hutu hatta la yasma'a sautahu me yasa yake yin hutu me yasa yake fitar da iska daga duburan shi da ƙarfi saboda kar ya ji muryar ladan to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa idza sakata idan ladan yayi shiru raja'a sai ya dawo fa waswasa sai ya fara jefa waswasi ga mutane fa idza sami al iqamata ashe kaga wannan riwaya ta fito da ma'anar al'iƙama a fili daga bakin manzon Allah wadda yake wancan riwaya ta alimam Bukhari ba a kawo kalmar al'iƙama ba saboda haka wannan sai ta fassara wancan faiza sami al'iƙama ta zahaba idan shaidan ya ji an tada iƙama sai ya sake gudu hatta la a sautahu saboda kar ya ji muryar ladan faiza sakata idan ladan yi shiru raja'a sai ya dawo fa wasa sai ya kama jefa waswasi a zuciyar mutane da shi sa za ka ga wasu wurare ana kiran ikama at-taswibu abin da yasa ake kiran shi at-taswibu saboda ruju'un mu'azzin bil iqama idza raja'a fal mu'azzin yarji'u bil ikama ladan shi yake kiran sallah sannan ya sake dawowa yayi ikama ila du'a ila lissalati wanda kira yake cewa yanzu za a tsaye da sallah to wannan shi yasa ake kiransa at-taswib saboda dawowa a maimaita abu akwai riwaya da ta zo ta alimamu muslim har yanzu inna shaitana idza sami'a an-nida'a bi salati ahala lahu duratun hatta la yasma'a sautahu fa idza sakata raja'a fa waswasa fa idza sami'a al-iqamata zahaba hatta la yasma'a sautahu fa idza sakata raja'a fa waswasa wannan ya nuna cewar duk sa'ilin da shaidan ya dawo to aikinsa guda ne jefa wasu wasi a zukata saboda aka sai annabi ya ce idza azzana almu'azzinu adbara shaytan wa lahu husasun to wannan riwayar ta al-Imam Muslim ita ce ta sa aka samu malaman da suke cewa gudun da shedan yake yi gudun shi yake fitar da wannan karar daga duburan shaiɗan saboda cewar annabi walahu husasun asali al-husasu shine al-adu shadidu tsananin gudun da iblis yake yi wannan tsananin gudu shi ke sa sai iska na fita ta duburansa to wannan riwaya tana sahihu muslim to shi sa akwai malaman da suke ganin asali ba da gangan yake ba karfin gudun nasa ya yasa yake yi amma wancan riwaya ta farko ita ce mafi yawa saboda haka yasa alhafizul aini yake cewa zahiri annabi ya fassara dalilin da kansa saboda manzon Allah ya ce hatta la yasma'a ta'zina kaga ya gwada cewa da gangan shedan yake wannan karan don kada ya ji muryar ne. to wannan lafazi yana sahih bukhari yana babu idza lam yadir kam salla salatan aw arba'an manzon Allah ya ce fa idza lam yadri ahadukum kam salla idan mutum ya zama ya manta raka'a nawa yayi a sallah yana faruwa da kowa saboda wasu wasin shedan salasan au arba'an raka'a uku kai ko raka'a hudu ne annabi ya ce idan abin ya faru falyasjud sajdataini wa huwa jalisun qabla taslimi wannan ya zo a sahih bukhari kamar yadda ya zo a sunan abi dawud akwai lafazin da ya zo yasjudu sajdatayi sahawi sai annabi ya ce mutum yayi sujudar rafkannuwa wannan zaka gani a sahih bukhari hadisi na 1174 yana sahih muslim so annabi sallallahu alaihi wasallam yakan bayyana hikimar al'amari kafin ya bayyana hukuncinsa saboda ka in ka ɗauki wannan hadisin da kyau za ka ga manzon Allah ya karantar da mu wani abin da shaidan yake yi ba wai saboda mu san tsarin halittar shaidan ba a saboda albarkan kiran sallah saboda albarkan da yake ga ikama, shaidan bai son ya ji saboda haka in ya ruga sai ya rika fitar da iska ta duburan shi wannan ƙarar me dalilin da yasa yake yi sai annabi ya ce saboda bai son ya ji kiran sallah kaga wannan karar da take fita daga jikinsa za ta hana shi jin muryar ladani me yasa bai son ya ji muryar ladan malamai sun bayyana hikimomi saboda kare ba mu ladani shaida a kiyama kaga kuma shi da ke kokarin batar da ladan ya kuma za a samu kuma shi zai ba da shaida ladan ya je aljanna saboda kai sa yake haka wannan sai ya ba mu dalili da yasa ake samun shakka a sallah saboda haka sai manzon Allah ya ce to idan ya faru da ku ga abin da za ku yi a littafin kitabu zakhira al-imam al ya yi mana matashiya ana ya ce to idan ka dubi hadisin nan da kyau za a iya samun rudu ga wani me ya rudun da za a samu yace wai tawahhamu min haza anna al-adhana wal iqama afdal min as-salati misali abinda manzon Allah yace mana idan za a kira sallah shaydan yana gudu idan an gama ya dawo idan za a yi iqama shaydan ya gudu idan an gama ya dawo idan za a yi sallah shaydan yana nan sai ya jefa wasu wasi a zuciya to shin da kiran sallah da sallah wanne yafi to kaga wannan rudun zai fara shiga ga mutane zaka ce a ashe kenan kiran sallan yafi sallah saboda idan ana kiran sallah shaidan yana gudu idan ana ikama shaidan ya gudu amma idan aka tsaya ana sallah shaidan yana tare da mai sallah lihurubi shaitani fi duna salati an kira sallah shaidan ya gudu an yi ikama shaidan ya gudu da aka tsaya za a yi sallah shaidan yana gun to shin da ikama da kiran sallah da sallah wane yafi kaga shaidan zai fara samun tunani ai sallan ma ashe bata kai kiran sallan ba wato kiran sallan ya fi daraja a kan sallah sai ce to karka yadda wannan tunanin ma ya shigo ba haka ba ne li'annal mafdula qad yahtassu bima laysa lil fadili kuma gaskiya ne al-imam al-qarafi yana cikin manyan malamai da aka yi musamman masabata ta al-imam malik akwai littafin sa kitabu zakhira nan yake bayani yace saboda shi tsarin Allah shi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da falalarsa yana aje falalarsa inda ya so saboda haka ana iya samun ɗa ya samu falalar da ubansa bai samu ba Allah yana wannan tsari ko baka tambayan Allah don me haka Allah yake kyautansa sai ya ba da misali da manzon Allah shi kansa ya ba da misalai da ɗan dama ya ce na ɗaya aikar manta akwai wani hadisi da manzon Allah ke cewa akra'akum ubayyu ba wanda ya fi ku karatun alkur'ani kamar ubay bin ka'ab yana gaya masa habbai sai manzon Allah ya ce afrabukum zaidun babu wanda ya fi ku sanin ilimin rabon gado kamar zaid bin sabit sai ce a'lamukum bil halali wal harami wanda ya fi ku sanin hukuncin Allah alhalal da haram babu kamar mu'azu dan jabal manzon Allah yana ta faɗa to da annabi ya kirga wannan kuma ba a kawo sai na abubakar ba babu shi a cikinsu to me za ka ce a nan shi ne sai eh, al'imamul karafi ya ce to za ka ce sun fi na abubakar wanda imaninsa ya na duniya gaba ɗayanta kaga kenan kowane da irin falalar da allah ya bashi amma kuma inda za ka tattaro yawan falala za ka samu sai na abubakar ya fi amma akwai abin da Allah bai ba mu sayyidina Abubakar ba sai ba mu wani sahabi wanda yana ƙasa da sayyidina Abubakar yace ma fadli Abi Bakar alal jami'i sayyidina Abubakar darajarsa ta fita ta Ubay bin Ka'ab ta fita Zaid bin Sa'ab ta Mu'az bin Jabal da sauran sahabban manzon Allah to sannan wannan misali guda ne don haka ana iya samun wani abu wanda zaka zaka ga babba bai samu ba karami ya samu kamar yadda kiran sallah ai karami ne akan sallah kiran sallah karamin aiki ne akan sallah tunda kiran ana mutane ana ana kiran mutane ne su zo su yi ibadar ai kaga kiran da ibadar ba za su zama darajar su ɗaya ba saboda haka sallah ta fi kiran da ake yi don haka yasa ake cewa ko da ba a kira sallah ba aka yi sallah sallah ta inganta ko da ba a yi ikama ba aka yi sallah sallah ta inganta amma dai akwai laifin ba a kira sallah ba akwai laifin ba a yi ikama ba amma kuma baya hana ingancin sallah inda a ce suna gaba da sallan to da ya zama sharaɗi gare su saboda haka sai ba da wannan misali sai ya ce kuma ga wani misali na biyu akwai ranar da shaitan ya taho ga manzon Allah yana sallah ta'araba shaitanu lahu alaihi salam fi salatihi shaitan ya taho yana ta kokari sai ya bata sallar manzon Allah manzon Allah ya nemi tsari bai bari ba ya nemi tsari bai bari ba ya kai sau uku sai manzon Allah ya mika hannu ya kamo shi ya makure annabi ya makure shaidan da ƙarfin gaske fahamma bi rabtihi manzon Allah ya yunkurin zai daure shi a jikin filan masallaci sun matarakahu daga ba sai ya bar shi sai ya tafi kuma abinda manzon Allah ya ce shaidan ne shi da kansa kamar yadda ya zo hadisi ingantacce to washe gari annabi yake ba mu sahabbai labari yake ce musu kunji kunji ga abin da ya faru tsakanina da shaidan to amma kuma in ka dubi Sayyid bukhari manaqib sayyidina umar don haka yasa al-imam bukhari yayi babi babu manaqib umar ibn al-khattabi hadisi ne yana Sayyid bukhari hadisi ne 3480 wata rana manzon Allah yake ce masa sayyidina umar iha ibn al-khattabi wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa annabi ke gama masa na umar ya malakiyaka shaitanu salikan fajjan qab ba a taɓa samun ka shiga wani babban kwari ba ma matsatse ba misali ana samun babban titi wanda yake na da faɗi mutum goma ma suna iya wucewa komai faɗin hanya in ji annabi muhammad komai faɗin hanya idan sai na umar ya hau kai wallahi iblis baya hawanta in ji manzon Allah duk fa shi yasa manzon Allah ya ce fajjan ya kira shi alfajjo domin alfajjo shine hanya mai faɗi idan da iblis zai ga sai na umar akan hanyan manzon Allah ya ce illa salaka fajjan gaira fajjihi shaidan gaba ɗaya canza hanya zai yi hadisin yana sahih bukhari yana sahihu muslim shi ma ya kawo shi amin fada'il umar radiyallahu ta'ala anhu hadisin 2396 shine sai al-imam al-qarafi yace to mu hada magana biyu fa hurubuhu min umar manzon Allah da kansa ya faɗa iblis bai hada hanya da sayyidina umar kwata kwata ba su ma hada hanya wa ilmamuhu bi alaihi salam ka hurubihi min al-azan ya zama yanda iblis yake gudun kiran sallah yanda iblis yake gudun iqama haka kuma iblis yake gudun sayyiduna umar ba sa haɗa hanya san bayyowa ta sai kuma ga manzon Allah yake ba mu sahabbai labari jiya iblis ya zo gare ni na yi nemi tsarin yaƙi na nema yaƙi na kama shi na makure na ɗaure a giya a jikin filin masallaci a nan sai ka ce wai da umar da manzon Allah wa ya fi to da zaran shaidan ya fara ma sai ka koma wannan wasu wasi kuma shirme ne dalilin da ya sa manzon Allah shi bai samu wannan ba saboda shi ke karantar da mu matakan faɗa da shaidan saboda haka shaidan yana iya isowa don annabi ya nuna mana in ma shaidan ya zo gare ka ga abin da za ka yi shi ko sai na Umar dama Allah bai aiko mana shi ba don haka in sun haɗu da shaidan ke shi zai yi kaga da bambanci kenan saboda manzon Allah abin misali ne ga mutane saboda haka shaidan na iya isowa gare shi amma shaidan ba zai isa ga sayyidina Umar ba ba zai isa ga sayyidina Umar ba saboda me saboda sayyidina Umar ba a yake shi ga kowa ba kuma Allah ya ba shi karfin hali don in ka dubi sharhin al'imamun imam nawawi da yamma wannan hadisin yana juz'i ina goma sha biyar shafin ɗari biyar da arba'in da biyu ya ce ya tamilu annahu daraba masalan libu'udi shaitan wa iguwa'ihi min abin da ya sa manzon Allah ya ba da wannan misali saboda ya nuna mana cewa daga cikin sahabbansa babu wanda Allah ya nisantar da shi daga shaidan kamar sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda wa anna Umar fi jami'i umurihi salikun duk abin da kaji an ce sai Umar ya aikata to in ka bi salsala ka bi da kyau zaka samu tariqus sadadi yana tafarki na kwarai sai Umar da shaidan ba su haduwa khilafa ma ya'muruhu bihi shaitan don haka ba a taɓa yin shugaba a duniya wanda tafarkinsa ya dace da na manzon Allah bayan sai na abubakar sai dai sai na umar don haka ya sa mulkinsa ya zama abin misali ga masu mulki tun daga zamaninsa har tashin kiyama babu shakka sai na umar shi yasa ka ji daga zamaninsa aka fara lakabin amirun mu'mini annabi ya riga ya ga shirin da Allah ya dora sai na umar a kai to abin da sa malamai suka ba da waɗannan misalai saboda su nuna mana Abin da alimamul al-qarafi yake faɗa wata ƙa'ida wanda ta shafi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala al-mafdulu qad yahtassu bima laysa lil fadili wanda aka fi yana iya samun abin da wanda ya fi shi ba shi da shi saboda haka zaka iya samun sarkin gari yana eh, eh, eh, talakawansa akwai wanda yake da abin da shi bai da shi zaka iya samun sarki makaho talakansa kuma mai gani wannan kyautar Allah ne babu yanda Allah bai don haka yasa idan aka ce shedan yana gudu idan ana kiran sallah ya dawo idan aka fara ikama ya gudu idan an gama ya dawo wannan yana daga albarkan da Allah ya keɓe mai kiran sallah da ikama Allah ya samu kikkiawar fahimta da sai mu ji hadisi na gaba wa an jabirin radiyallahu anhuma an karɓi wannan hadisin daga jabir Allah ya ƙara masa yarda da shi da mahaifinsa قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجى النبي صلى الله عليه وسلم ينا تشيوا إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة إذا شيطان يجي أن يكرى زواج صلى ذهب ينا تفيا حتى يكون مكان الروحاء har sai ya kasance a wurin arrauha'u sunan guri ne wato wannan hadisin yana nuna mana irin nisan da shaidan yake da masallaci tazarar da yake gudun da aka ce yana yi mai tazaranta to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hatta ya kuna makanar rauha'i tsakanin masallacin da ake kiran sallah da inda shaidan ya tafi yace kamar tsakanin madina da ar-rauha'u to lokacin da waɗanda suka ruwaito hadisin akwai suleiman shi yasa ce kala suleiman shi wannan suleiman shine al-imamul a'mash al-imam al-ahmash sunan shi Suleiman bin Mihran Suleiman bin Ya ce, fa sa'altuhu sai yi tambaya na tambaye shi kaga zaka ɗauka kamar ya tambayi Jabir ba haka bane ya tambayi Abu Sulaiman Talha bin Nafi'in daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisin kenan wato da aka karanta wannan hadisin sai ya zama al-imam al-a'mash wanda shine Suleiman bin Mihram sai ya tambayi malamin da ya karanta masa hadisin wanda shine Abu Sufyan Talha bin Nafi'in an rauha'i ina ne ar-rauha'u ya tambaye shi saboda annabi ya ce tazarar da shedan ke gudu tsakanin masallaci da inda ya je kamar tsakanin madina da arrauha shine sai ya ce faƙala hiya min madina arrauha nisanta daga madina sittatun wa thalathuna milan mil talatin da shida ne kaga kenan nisar da shaidan ke tafiya sai da manzon Allah ya bayyana tsakanin masallaci da inda ya gudu ya tafi ya kai tazaran da eh, nisanta ya kai tsawon mil talatin da shida da wannan hadisin yana sahihu muslim babu fadl ta'zin wa harbi shaitan inda sama'ihi shine hadisi na 388 mu hadisi na gaba har yanzu wa an mu'awiyata min abi sufyan an karbo hadisin daga mu'awiya dan abu sufyan radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda da shi da mahaifinsa mu'awiya yake cewa saƙala sami'tu rasulallah ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa almu'azzinu na atwalun nasi a anaƙan yawmal qiyama ladanai ne suka fi dukkan mutane tsawon wuya a ranar tashin kiyama wannan makaga yana nuna falalar kiran sallah da kuma ikama ladanai su ne waɗanda suka fi mutane tsawon wuya wuyansu ya fi tsayi a ranar tashin kiyama hadisin yana sahihu muslim babu fadlil adhani wa harbi shaitan inda sama'ihi hadisin 387 to ba ba mu'awiya kadai ba akwai riwayar abu huraira shi ma abu huraira ya rawaito hadisi mai kamar haka yana sahihu ibn hibban hadisi na dubu da ɗari shida da saba'in an rasulillah ƙala al mu'azzinu na atwalun nasi a anaƙan yau malkiyama ladanai sun fi dukkan mutane tsawon wuya a ranar tashin kiyama shi ma hadisinsa ya inganta yana sahihul mawari hadisin 252 to sannan mutum na uku anas bin malik shi ma ya rawaito wannan lafazi sak hadisinsa yana al musnadul imami ahmad da kuma musnadul imami al-bazzar shi ma hadisin anas ya inganta yana sahihul jami'i sagir hadisin dubu da talatin da ɗaya sannan mutum na hudu uku batu bin shi ma ya rawaito hadisi lafazin haka yana al-mu'jamul kabir na limamu tabarani hadisin 777 to sannan akwai hadisin zaidu bin arkam zaidu bin ya hadisi yake ba da labarin abin da ya auku a tsakanin eh, eh, game da darajar bilal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'imal mar'u bilalun manzo Allah yake gaya masa habbai ya ce bilal ma dalla da shi manzo Allah ya ce ma dalla da bilal sai ya ce wala yatba'uhu illa mu'min kuma babu mai bin bilal sai mumini babu mai bin bilal sai mumini saboda ladani idan ya kira sallah babu mai amsa mar sai mumini to sai manzon Allah ya ce wa huwa sayyidul muazzinin bilal shine shugaban ladanai a ranar tashin kiyama to sai manzon Allah ya ce wal muazzinuna atwalun nasi a anaqan yawmal qiyama su kuma ladanai su ne suka yi mutane tsawon wuya a ranar tashin kiyama wannan hadisin yana al-mujamul kabir kuma yana shu'abul iman wanda al'imam bai ya kawo shi wannan kaga ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba ma bilal saboda me saboda aikin da bilal yake to akwai riwaya ta biyu wanda shi da kansa bilal din ma ya ruwaito wanda yana shu'abul iman hadisi da ɗari bakwai na 2790 bilal ya ce innahu qala li rasulillah akwai ranar da ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah bilal yayi complain saboda in ka dubi aikin ladanci ba karamin aiki ba ne mai wahala yace innan nasu na wa na ma'ayishahum ya lallahi, mutane na tafiya kasuwanni wasu su tafi wurin aiki wasu su tafi gonaki suna neman abincinsu wa na fi buyotihim wasu ma suna zama a gidajen suna hutawa wala nastati'u an naf'ala zalika amma mu ladane ba za mu iya ba saboda ladani kaga kasuwanci ba zai yi gare shi eh, yanda wanda bai da wannan aikin zai yi ba saboda matsayin kiran sallah ana son mutum yana masallaci kuma a ko da yaushe sai manzon Allah ya ce kaga annabi ya riga ya sani ladanci yana takura wa mutum amma sai manzon Allah bai bashi zaɓin ya bar ladancin ba ya ce ala tarbaya bilal yanzu kai bilal baka yarda ba wannan matsayi da Allah zai baku almu'azzinuna atwalun nasi a anakan yawmal qiyama ladanai su suka fi dogon wuya a ranar tashin kiyama wannan bai ishe ka ba baka yadda da wannan ba zai ce na yarda kuma riwayar tana da kyau kamar yadda ibnu hajar ya faɗa a littafin natajul afkar wanda yana mujalla na farko shafin 308 so kaga kenan wannan tsawon wuyan alamar tsira ce alama ce ta tsira a ranar tashin kiyama saboda haka wannan yana cikin hadisai da suke nuna falalan ladanci kiran sallah ko kuma ikama. mu je hadisi na gaba an anas bin malikin an karbo hadisin daga anas bin malik radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda qala kana rasulullahi manzon Allah ya kasance yugiru yana kai farmaki akwai lokutan da annabi yake kai hari idan an tafi yaki. wani lokaci ne annabi ya fi son ya kai hari magari idza tala alfajr idan alfajr ya keto daidai wannan lokaci yake son kai hari magari to amma hikimar ita ce wa kana yastami'ul azan annabi yana sauraron kiran sallah fa idza sami'a azanan amsaka da ya ji kiran sallah a garin sai annabi ya ce ku bar garin nan wa illa in kuwa alfijir ya keto ba a ji kiran sallah a wannan garin ba a gara to manzon Allah zai kai hari ma wannan gari to amma wannan yana kasancewa ne ga garuruwan da tuntuni dama can annabi ya riga ya aika musu da da'awar musulunci saboda a ka'ida ta yaƙi ba a yaƙan mutane sai an kira su zuwa ga islam to waɗannan eh, da sai ke ba da labari garuruwa ne waɗanda dama can sun riga sun samu kiran musuluncin sun ƙi yadda su musulunta kaga kenan ba abin da ya rage sai a kai musu hari to wannan shi yake nuna maka albarkan kiran sallah kuma wannan shi yake nuna cewar duk yadda za a yi da musulmai kar su yadda su daina kiran sallah suna ɗaga murya a gari saboda me da a ce ana barinsa da a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ɗauki irin wannan matakin ba to shine sai anas ya ce fasami a rajulan yaqul wata rana sai gashi annabi da aka zo wani gari sai ya ji mutum ɗaya a garin yana cewa allahu akbar allahu akbar mutum ɗaya faƙalar rasulullah sai manzo allah ya ce alal fitra wannan yana kan addinin kwarai addinin asali addinin allah sun maƙala sai mutum ya ce ashadu allah ilaha illallah ashadu allah ilaha illallah faƙalar rasulullah sai manzon allah ya ce kharajta minan nari ai ka fita daga wuta ma kaga ba ma gama kiran sallah ba wannan lada ne ya zama dan aljanna fa qala rasulullahi kharajta minan nari to da annabi ya faɗi wannan kasan kuma sahabbai suna son ganin dan aljanna duk wanda aka ce dan aljanna ne to nema ake a ganshi ga an ji murya ba a ga mutum ba fa nazaru sahabbai suka ruga ana ta gudu ana nema a ga wannan mutumin wai waye ya samu irin wannan shaida daga manzon Allah fa'iza huwa ra'i mi'izan sai gashi ashe mai kiwon awakai ne mai kiwon awakai wannan annabi ce dan aljanna ne hadisin yana sahihu muslim babul imsaki anil igara ala qaumin fi daril kufri wanda shine al-imamu muslim ya babi a haka yana cewa ƙasa ce ta kafirai in ji al muslim darul kufri ƙasan kafirai amma da kuka zo za ku yi yaƙi a cikin daji idza sumi'a fihim al-azan idan aka ji kiran sallah a wannan kasan to gaba ɗaya kasan nan ba za a ta ba kiran sallah guda ɗaya akan haka al-Imam Muslim yayi wannan babin shine hadisin 382 a shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kai hari ma wannan garin ba wanda Anas bin Malik ke ba mu labari akai to sai mu ji hadisi na gaba har yanzu wa an uqbata bin amirin radiyallahu anhu an karbo hadisin daga uku batu bin amir sami ito rasulullahi sallallahu alaihi wasallam uku batu bin amir ya ce na ji manzon allah ya kulu yana cewa ya'jabu rabbukum mahalicinku yana mamaki min ra'i ganamin game da mai kiwon awakai fi ra'asi shaziyatin bi jabalin yana saman wani yankin dutse idan aka ce shaziya ana nufin qit'atun min aljabal mai kiwo ne yana saman tsauni yu'azzinu bi salati sai ya yi kiran sallah wa yusalli kuma yi sallarsa shi kadai fa yaqulu Allah ta'ala kaga wancan hadisin ashe ma nafila ne wancan hadisin yana magana ne akan annabi ne ya ji wani yayi kiran sallah manzon Allah ya jinjina ma wannan mutumin ya ce ai ya riga ya rabu da wuta wato dan aljanna ne to sai ya kawo mana hadisi na ƙarshe wanda ke nuna maka ba ma annabi muhammad ba allah da kansa yana mamakin mai kiwo wanda zai kira sallah ya sallah shi kadai in ji manzon allah so kaga wanda ya nuna falalar kiran sallah lokacin da mutum yake kiwo ya kira sallah fa ya azza wa jalla allah mabuwayi mai ɗaukaka zai ce unzuru ila abdi ku dubi bawa na haza ga shi can yana gaya wa mala'iku yu'azzinu ya kira sallah wa yuqimu kuma ya tsaye da sallan me yasa yayi haka a daji ya khafu minni saboda tsoro na to tunda yana tsoro na qad gafartu li abdi na gafarta ma bawa na wa adkhaltuhu aljannata kuma na shigar da shi gidan aljanna to kaga wannan shi yake nuna albarkan mutum ya kira sallah yana daji shi kadai ya bauta ma Allah tabaraka ta'ala hadisin yana sunan abi dawud babul azan fi safar yana sunan nasa'i babul azan liman yusalli wahdahu za ka yi sallah kai kadai a daji ka kira sallah inda yake cewa ya ajabu rabbuka ya ajabu rabbuka wannan ita ce riwaya ta al-imam an-nasa'i maimakon ya ajabu rabbukum min ra'i ganamin hadisin yana sahihu abi dawud da uku yana sahihun nasa'i da biyar kuma yana silsilatu sahiha da ɗaya me wannan hadisi yake karantar da mu mustahabi ne a yi kiran sallah da ikama ko da mutum zai sallah shi kaɗai amma ka'idar idan ba a masallaci ba ne kamar misali ai masallaci na da lada ne an kira sallah an yi iƙama an yi sallah kai ka zo daga baya sai ka sake kwale kiran sallah sai a daure ka ba haka ake yi ba ai wannan hadisin abin da ya ce mana a bayan gari a daji to amma idan a masallaci ne an riga an kira sallah an yi ikama domin kiran sallah guda ɗaya ne ikama ɗaya ce an riga an kira sallah ga wannan masallacin saboda ka in kai ka zo daga ba da kai sallah ba za ka kira sallah ba sai dai ka yi ikama Allah ya samu gani to kaga wannan hadisin ya tabbatar mana kiran sallah abu ne mai falalan gaske wanda a dalilinsa mutum yana samun aljanna haka nan ikama to amma saboda sharrin shedan wannan yana daga cikin makircin shedan sai aka ce mata ba su yin ikama kaga irin wannan falalan wai don a raba su da shi saboda haka zaka ga mace ta tsaya sallah babu ikama wannan kuskure ne babu bambanci tsakanin maza da mata ta wajen ikama saboda haka mata za su yi ikama kuma za su bayyana ikama din don babu wanda ya ce mace ta sirranta karatunta mace za ta yi karatu yadda maza suke yi illa dai ba za ta tausasa muryarta ba babu bambanci a tsakanin sallar maza da na mata duk wani hadisi da ya bambanta wani hadisin za ka samu bai inganta daga manzon Allah ba to kuma wani abin da za mu lura da shi game da wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana mamaki yana mamaki kaga wannan kalma ta mamaki kalma ce wanda ta tabbata daga cikin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala saboda ka karka karka yi inkari idan aka ce Allah yana mamaki wa ya faɗi wannan annabi Muhammad abinda za ka lura shi ne duk iliminka baka kai manzon Allah ba ko manzon Allah ya ce mana ana a'lamukum billah na fi ku sanin Allah saboda haka idan annabi ya ce mana Allah yakan yi mamaki manzon Allah da ya sanar da mu musulunci shi ya faɗi wannan kai na naka nau'awan ne da za ka ce mamaki bai tabbata ga Allah ba illa dai abinda malamai suke tabbatarwa mamaki na Allah ba irin na halittunsa ba ne ƙa'idar kenan saboda ka karka yadda ka danganta wani abu daga cikin siffofin Allah da kuma siffa ta halittun Allah laisa ka mislihi shay'un amma duk abin da ya fito daga bakin manzon Allah duk abin da ya fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam to wajibi ne ga musulmi ya gaskanta wannan abin ko da hankalinka bai kai ka fahimce shi ba bare ma a cikin wannan littafin insha Allah za mu iso ga inda za mu sharhi game da dalilai da aka samu ta hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masu yawa waɗanda suke nuna cewar mamaki ya tabbata a cikin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala illa dai za mu gane kamar yadda ibn hajar yake faɗa a littafin fathul bari yana mujallar na bakwai shafin 149 alkalamu fi sifati kalkalami fi zati shi Allah idan ana magana game da shi magana akan siffar Allah ɗaya take da magana akan zatin Allah babu bambanci me ake nufi isbatun bila tamsilin ka tabbatar da abin da annabi ya faɗa kuma kar ka ba da misali Allah yana mamaki haka za ka faɗa Allah yana mamaki kuma ba kai ba da misalin mamakin Allah tanzihun bila ta'atilin za ka tsarkake Allah saboda ka karka kamanta mamakin Allah da na halittunsa sannan bila ta'atilin karka musanta abin da ya tabbata daga bakin manzon Allah to wannan shine ma'anar laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir wannan ibnu hajar ya ce wa hadha huwa mazhabu sahaba wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yawmiddin wannan ita ce mazhabar sahabban manzon Allah wannan ita ce mazhabar tabi'ai da kuma waɗanda suka biyo bayan su zuwa ranar tashin kiyama don haka idan da za ka samu e, za ka tattaro hadisai za ka samu suna da yawa hadisai da suka tabbatar da mamaki ga Allah ta tabaraka wa allah. amma wannan kalma ta mamaki ba irin namu ba ce wannan Allah shi barwa kansa san yanda yake mamaki kamar ya zo ta bayani ibn taymiya wanda akwai littafinsa da ake kira al-aqidatul wasitiyya wanda aka samu a Sheikh Muhammad Khalil Harras yayi masa sharhi in ka dubi shafin 169 yana cewa hadal hadisi yusbitu lillahi ta'ala sifatal ajabi wannan hadisin yana cikin hadisai da suke tabbatar da siffar mamaki ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala sai ce wa laisa ajabuhu subhanahu amma kuma abin da za ka sani mamakin da ake tabbatar ma Allah laisa nashi'an an khafa'in fil asbabi ai mutum yana mamaki ne saboda abu ya bayyana saɓani yanda ka sani to banda Allah shi Allah babu abin da bai sani ba ya san baya ya san yanzu ya san gaba so kaga mamakin Allah ba irin namu bane mu mutum yana mamaki ne saboda abu ya bayyana sabanin sanin shi au jahalin bi haqa'iqil umuri ko ku abu ya bayyana saboda ka jahilci haƙiƙaninsa sai zama abin ya bayyana a wata surar da baka yi tsammani ba kama huwal hal fi ajabil makhluqina bal huwa ma'anan yahdusu lahu subhanahu ala muktaba mashi'atihi wa hikmatihi